da manzansa sallallahu alaihi wasallama kuma ma ya karyata abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to malam ya ce idan Allah ya taimake shi ya iya gane waɗannan abubuwan ya sauke musu shine fa in badara ila kashfihi to ya samu aminci wa illa idan ko ba haka ba ta kasafa abin zai dinga wato taruwa yana dada wato duk dankarewa hatta sare hijabu shakkin har dai ya samu kalubale na shamaki na kokonto cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi akwai mutanen da suke da kokonto akan abin da za a ga ya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wasu suna da kokonto akan haka za su dinga shiga kokonto wa takzibin da ma ƙaryatawa wanda ya kada fi usulul imanin khamsa wanda wannan yana suka a cikin ginshikai na imani guda biyar wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana na farko al'imanu billah da abin da zai kai ya suka ga imaninka da Allah to wannan matsala ce kuma ƙalubale ne babba wa mala'ikatihi ko kuma imani da mala'iku mutum ya dinga kokwantan cewa akwai mala'ikun nan ko babu su wani an gaya masa abin da ya shafi mala'iku ko halittarsu ko yawansu tunaninsa zai dinga ganin wannan kaman ba gaskiya ba kamar yadda ya zo cikin eh, tafsirin suratu tsor da Allah ya ce wa tsori wa kitabin masur fi manshur wal baitul ma'mur a ƙarƙashin tafsirin wal ma'amur ma'mur eh, shine daki ne wanda yake sama ta bakwai wanda yake daidai daura da inda ka'aba take wanda mala'iku suke shiga su yi bauta a cikinsa cewa a kowace rana mala'iku dubu saba'in suke shiga su yi bauta a ciki kuma in suka fita har abada ba za su dawo ba to wannan ka gaya masa wannan zai ce to nawa ne yawan mala'ikun kuma ina za su shiga wanda yake da kokwanto a zuciyar shi kenan to da abin da zai haifar ma da mutum wannan kokwanton ga ya taɓa imaninsa wa kutubihi ko ya dinga kokonto kan littattafan Allah duka littattafan da Allah ya saukar ma manzanninsa sawa'un waɗanda suka gabata ne ko kuma cikon littattafai ne wanda shi ne Alƙur'ani, wani yana da kokonto kan Alƙur'ani da ayoyinsa wa rusulihi hakanan da manzanni wa shi shine wal yaumil da saduwa da Allah maɗaukakin sarki akwai wanda suke karyata cewa za a sadu da Allah yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن wa بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا دي wanda ya karyata waɗannan yayi bata bata wanda yake mai nisa Allah ya tsare to yace ya ce duk wanda ya shiga cikin wannan shamaki mai nauyi wanda zai jefa mashi kofanto akan waɗannan ginshikai na imani to wannan falihila bi ijabihi wa kasafatihi wa zulmihi wa sawabihi la yara haqa'iqal iman saboda kaurin wannan wato shamaki da ya shiga tsakanin shi da bada gaskiya da waɗannan abubuwa da duhun da yake ciki da ɓata da yake ciki baya taba ganin hakikanin imani da Allah in ana maganar imani da Allah zai dinga ganin kaman wani abu ne wanda yake ba hakika ba ba gaskiya ba waya ya tamakkanu minhu shaytan kage sai shaytan ya sami iko a kansa ya idu huwa yumannihi sai ya dinga wato tsoratar da shi kuma yana sanya mushi dogon buri kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa akan shi shaytan din cewa la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍan wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubtikunna adhana al'an'am wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah Allah yace wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina don da ya riki shaytan shine a ah, majibincinsa kuma bayan Allah maɗaukakin sarki wannan ya yi hasara hasara wacce take bayyananna sai Allah ya ce daga cikin inda shaidan yake tsana musu tarko shine ya iduhu shaidan zai dinga musu alkawari na ƙarya na bogi ya dinga ganin cewa shi ko dai ba zai ƙare ba ko wani abu makamancin haka wayumannihim kuma zai dinga jefa musu burace-burace wanda ba su da iyaka ko da wace bai dauki dalilin samun abu ba amma yana da muri Allah yake wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ai duk abin da shaytan yake musu alƙawari din na rudi ne kawai yasa Allah ya dauki ya kira shaytan da al-gharur wanda yake mai yaudaran mutane Allah yake inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id haka na Allah ce fala ta ghurannakum alhayatu dunya wala yaghrannakum billahi algharur algharur din shine shedan wanda yake rudan mutane yaudare su mun ga abin da ya ma annabi adamu alaihi salam sai da ta bibiyar sai ta bibiyar sa har sai da ya jefa shi ya aikata abin da Allah bai so ta hanyar kawata masa abin da masa alkawari na ƙarya to in ya taba wannan bishiyar da aka hana shi shi ita kadai ya ce in ya ci ta zai dawwama ba zai mutu ba haka yi ta ƙawata masa har sai da ya yaudare shi omala yake cewa lallai shaidan zai sami iko a kansa yana burantar da shi yana masa alƙawura na karya ya ce wa nafsul ammaratu bi su'i tahwa wa tashtahi zuciya kuma wacce take mai yaudara wacce take umarnin mutum da munanan abubuwa ta hawa za ta dinga wato asalin yunkurin aikata wannan abubuwan tana son su wa tashtahi tana kwadayi wa sultanu tabai qad zafira bi sultanil imani alhalin kuma wato asalin sultan ƙarfi wanda yake na ɗabi'a, yaron jayi ƙarfin shi na imani fa asirahu sai ya kame shi zamar da shi kamar fursuna wata janahu ya jefa shi a kurkuku ya garkame shi in lam huliku wannan fa amma bai halakar da shi ba wata walla تدبير المملكة shahawaki جنود الشهوات وأطبعها الأوائد التي jara عليها العمل don haka sai ya zama gudanar da wato duwan abubuwa na runduna ta sha'awa ya mamaye zuciyarsa kuma ya raba shi da abubuwa da suke masu kyau ne na ɗabi'a mai kyau wanda su ne mutanen kwarai suke aiki a kansu wa aglaq ababal yaqara wannan farkawa da zai yi ya gane cewa wannan abin ba daidai ba ne sai a rufe mushi wannan kofar sai ba zai iya farkawa ba yanzu wanda suka riga suka rudu shedan ya jefa su a irin wannan hanyar duk abin da ka gaya masa gani yake kai baka san ma me ake yi ba gani yake kamar cewa kai kana so ka katse masa wani rayuwa ne na jin daɗi yanzu ka ɗauki misalin mutumin da ya saba da kayan maye duk abin da za ka gaya masa gani yake kai ne kake cikin maye baka san me kake yi ba ko wanda ya saba da cin haram ko wanda ya saba da zina ko wani abu makamancin haka duk abin da za ka gaya masa ga kaman kai baka san me kake yi ba to ya riga an riga an killa shi an daure shi an sa shi a cikin wata kurkuku ta zuciyar shi bayi da iko da ita annafsul ammaratu bi su ta ta ta ta mamaye shi ita take cewa yayi ta ce ya bari to malai yake cewa wannan kofa ta farkawa an rike miki ita wa aqama alaihi bawabal ghafla sai kofofi na rafana sai su hau kansa wa qala sai ya dinga cewa iyyaka an tu'ta min qibalaka واتخذ إجابا من الهوى وقال إياك أن تمكن أحدا إلا إلا مهك فأمر فأمر هذه فأمر هذه المملكة قد سار إليك yayi ta rudar da shi duk abin da kake daga saurari kowa kar ka bari a fito mata wannan kofar kar a hana ka kaza haka zai yi ta yaudararsa yace idan kuma baka bi su to za a rusa ma duk abin da kake ciki na mulki da jin dadi asara ilaika wa ilal bawa fa ya bawwab alghaflati wa ya sahib alhawa malam kamar yana kira ne yana ne gargadi yace ya kai can wannan kofa ta rafkana ya kai can wannan wato shamaki na san zuciya yace zan kullum minkum ma sagrahu kowa ya je zauna inda yake fa ma fasa da amru mamlakatina idan aka bar su za su rusa ma mutum imaninsa da mulkinsa wa adati daulatu li kuma mulki ya koma wajen wani wa samana sultanul imani sharral khizi kuma imani wato zai zama shine wato abinda zai zai zama mafi munin abinda za a gaya musu cewa imani zai hana ka abu kaza zai kaskantar da kai yanzu wasu sun gani suke an ce a zo a tsaya a a abi dokar Allah a yi waye sai ce ai kaskanci in ya tashi ma misali ma sai ya ce to ai riko da addinin Allah ma shi ke kawo ci baya akwai da yawa masu faɗan haka wanda amma mai zuciyarsu in ba haka baya za a ce kasashen da suke misali na musulmi masu riko da addinin Allah su ne a kan gaba wajen koma baya wajen talauci wajen wahala wajen rashin wayewa wani sai ya rudu sai ya ce to me yasa kasashen kafirai ake ganin kullum su suke kan gaba ilimi na fasaha da na kimiyya suna kan gaba sun bar musulmi a baya to kaga wannan ya riga ya ruga an riga an bude mushi wannan kofar Ya ce, wa samana sultanul imani Sharrar khizi wal hawani wala nafrahu bi hadhihi al madinati abadan zai ce in dai muka biye masu imani imanin nan fa ba za mu samu tsira ba za mu samu farin ciki ba mala yana al'ajabin wannan abin yana mamakin shi yake cewa fala ilaha illallah ce lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah a shi mumini idan abu ya tsoratar da shi ko ya bashi mamaki yakan tsarkake sunan Allah ne ko ce subhanallah ce la ilaha illallah mala yana ban mamaki da mai irin wannan tunani yace idza tajtama'at 'ala al-qalbi hadhihi al-asakir idan irin waɗannan runduna suka tattaru a cikin zuciya guda ɗaya ga runduna ta shedan ga ta saban Allah ga ta san zuciya yace duk zuciyar da irin waɗannan rundunonin suka suka tattaru a cikinta ya ce ma'ariƙatil imani ga kuma raunin imani wa ƙillatil a'awani ga kuma ƙarancin masu taimako ba wasu mutane da za su hane shi ko su kwaɗe shi wal iradi an zikirin rahman ga kuma ɗauke kai daga ambatan Allah an san hatsarin ɗauke kai daga ambatan Allah Allah ce wa man a'raba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma cewa duk wanda ya dauke kanshi daga ambatan Allah lalle zai yi rayuwa rayuwa wacce take ta kunci kuma ranar tashin alkiyama ya tashi makahu saboda aka ga dauke kai daga ambatan Allah wal inkhiratu fi silki abna'i zaman gashi ya je ya wato tudanye da ƴaƴan zamani duk abin da yake na barna na badala na zamani sai ka ganshi a ciki wa dolul amal ga dogon buri kuma a rayuwa al-mufsidu lil insan wanda yake bata dan adam ya zage so mutun ya takaita burinsa kar mutun ya zama mai dogon buri ita duniyar nan bata da tsayi amma da yawa mutane ganin ta suke tana da tsayi amma bata da tsayi ya zage so mutun ya takaita burinsa a duniya duk tsayin ta mutum bai wuce a ce ai shekara ɗari ba shekara ɗari nawa take in ka cinye arba'in shi kenan sauran duk rakiya ne ko nan na ciwo nan ya gurɓace nan ya abin nan ga damuwa ga wannan ana wuce 40 fashi kenan da an shiga wannan damuwar kenan ana sha da kyar ana tashi da kyar abubuwa duk su rinca ɗaya mutum to wannan sauran da za su kai na ɗarin a haka za a gama su in ba wanda Allah ya tsirar da shi ba wanda Allah ya tserar da shi shine zaka ga Allah ya karkatar da shi kuma ya koma yana kusantar Allah a irin wannan shekarun amma wani sai kaga a wannan shekarun yana daga katin caca yana bugawa akwai su da yawa wani daga 40 din ne ka ganshi duk a cikin wannan harka ake kaga wannan yayi hasara ai wannan ai dole ma da yayi abin yayi ban mamaki daga irin waɗannan to duk wanda aka ce haka ne waɗannan abin suna kewaye da shi wannan za ka iya tsere masa tsammanin samun shirya kuma ya ce an asar al'ajil al-habira alal ga'ibar bihi ta yadda ya fifita al'ajila mai gaggawa al-habira wacce take nan yanzu ya fifita ta akan al-ga'ibar ma'udi bihi waccan wacce ake masa alkawarinta ya fifita duniya akan lahira kenan ba a fatsayi habihil akwan bayan an nannaɗa duniyan nan to duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan hali sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah shi yasa mallan a karshe ce fallahu almusta'an wa alaihi tuklan Allah shine abin neman taimako kuma gare shi ake dogaro amma mutum ya kai irin wannan hali sai a hankali shi yasa masu magana wani lokaci ce wanda yayi nisan nisa baya jin kira mallan yace fa hadha faslun mukhtasarun nafi'un fi zikirin hayati wa anwa'iha ya ce wannan fasali ne da ya kawo shi takaitacce dan ya ambata ma nau'i-nau'i na rayuwa da yadda rayuwa take wata shwiku fi ashirafiha kuma don ya kwadaitar da kai ya degantar da kai ka zama mai bege mai shauƙi na mafi ƙololuwar rayuwa a cikin waɗannan rayuwar wa a biha mafi tsarkinta babu mafi tsarki rayuwa irin rayuwar da take cike da kaunar Allah da san Allah da biyayyar Allah wannan rayuwa ta fi kowace rayuwa tsarki ta fi kowace rayuwa kuma daɗi Allah maɗaukacin sarki ya ce man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan Allah ya ce sai mun bashi rayuwa tsarkakakkiya rayuwa tsarkakakkiya shine mutum ya yi rayuwa wacce take bi kalbin salim ya san Allah ya san mahaliccinsa ya san abin da yake daidai ya san abin da yake ba daidai ba ya san manufar kasantuwarsa a cikin wannan rayuwar akwai mutanen da ba su san me suka zo a rayuwar nan ba su ci ne kawai su sha su biya bukatar su kal an'am kamar dabbobi dabba sai dai ta ci ta sha ta kwanta ta biya bukatar ta to akwai waɗanda haka suke rayuwa bai san gabas ba bai san yamma ba yana nan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sun zama summun bukmun umyun ga idan amma babu amfani ga kunna amma bai ji ga harshen amma bai furta abu mai kyau na ambatan Allah to wannan aika iya cewa ma babu shi ai yanzu Allah yake fahimla ya aqilun babu hankali wani waje Allah ya ce fahim la alamuna la yash'urun ba sa ma da shu'uri ba sa da filin cewa lallai ba su ma san me ake yi ba kuma duka mancewa da Allah shi yake kawo wannan yasa Allah ya ce wala kunu kalladina nasullah kar ku kasance cikin waɗanda suka mance da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su ma ba su san me ya kamata su yi ma kansu ba Allah ya ce nasullaha fa nasiyahu sun mance da Allah sai Allah ya mantar da su Allah ya fita da ya rabu da su ya fita harkar su kuma da yake cewa faman sadafa min qalbihi hayatan intafa bihi duk wanda lallai yayi sa'a ya samu zuciyarsa ta yi dace da abubuwa na kwarai to sai kaga intafa bihi sai ya amfani da wannan wa illa wanda bai samu ba kuma Allah ya tsare mu ya ce fa haudun tuzaffu ila baririn mak'adin ya ce wato kaman eh, abin nan ne eh, abin makwanci ne makwanci ne ko abin shimfiɗa ne da ake jefa shi ga makahon gado babu yadda za a amfani da shi to mala ya ce mu koma maganar malam wanda yake magana ya yi magana a kan ya ƙaza farkawa mai yawa wasu an kira sallah yau ɗin da asuba amma ba a yi sallar da su ba wasu an kira a zahar ba ya zahar din da su ba wasu an kira ila asar ba ila asar ɗin da su ba wasu an kira magariba yanzu haka ana magariba wani yana can rai yana abin nan hannun allah wasu za a kira isha ɗin ba za su kai ishan ba wasu ƙila ba za su wayi gani ba to ina duniya take da tabbas duniya ba ta da tabbaci yasa lokacin ka kare ba ce ka yi amfani da shi to da ya ce <clears throat> walaha salasatu amfas wannan gaba farkawa da numfasawa guda uku ya ce na farko na fasul khawfi numfashi wanda yake na tsoro wa na fasul raja'i da numfashi wanda yake na tsammani da kyauta ta zato wa na fasul mahabba da numfashi wanda yake na kauna to me yake nufi da wannan zantuttukan yace lamma kana kullu hayawani mutanaffisan fa inna nafasa mujibul hayat yace kasantuwar kowane dabba yana numfashi duk wani dabba wani mai rayuwa yana numfashi duk abu mai rayuwa yana numfashi yace to ya nuna cewa numfashi alama ce ta rayuwa har numfashi tsaya rayuwa ta kare a ko asibiti aka je aka ce numfashi yana kasa sai a kawo wani abu kwalba a dinga sirka ma da ruwa ana kokarin a a gyara ma numfashin naka ba ka yi kokari ka dinga numfasa ka sha iska don ka samu rayuwa ashe numfashi rayuwa ne shi yasa da rayuwa ta kare in ka sa hannunka a nan ba za ka ji komai ba in an dan taba wani abu wata jijiya a nan da jini yake dan tafiya tana dan bugawa shi yasa aka ga suna taba nan ko ana taba nan za a ji babu mu. ta motsin ya tsaya ya ce to wani ne rai yana da numfashi kenan numfashi alama ce ta rayuwa amma mana abin da yake so nuna mana kar mu dauke shi numfashi kawai wannan da muke shakan iska a'a yana nufin numfashi wanda zai gadar ma ka gane wata rayuwa ka gane rayuwa ya ce wa wa alama ce ta rayuwa kanat anfasul hayatil musharu ilaiha talatatu anfas da haka numfashi ya kasu kashi uku na wannan rayuwar ma'ana abin da zai sa ka numfasa ka rayu shi yasa yace na farko nafasul khawf numfashi na tsoro abin da yake nufi anan shine masdaruhu inda ake samu wannan shine mutala'atul wa'idi mutum ya dinga hango yana leko gargadin da Allah ya bayar ga wanda suka saba mishi a duk lokacin da kake cewa wanda ya yi kaza Allah ya ce wanda ya yi kaza zai mishi kaza za ka dinga jin tsoron kai wannan abu wannan numfashin ma yake ne kamar misali kashe mumi wanda yanzu jinin mutum ya zama ba komai ba a shiga gari a kashe mutane wani ya yanka babansa wani ya yanka matarsa wani ya yanka dan uwansa wani a hada da baki da shi a kashe mutane Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima duk wanda ya ji wannan gargadin zai nisan shi kisan rai Allah ya ce wanda ya kashe mumini da gangan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan Allah ya ce fajaza'uhu jahannamu sakamakon sa jahannama khalidan fiha yana mai dawama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah zai fushi da shi wa la'anahu Allah zai la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima to kaga idan mutum ya ji tsoron wannan kaga ba zai aikata kisan rai ba ko zai aikata ba zai aikata ba hakanan innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna na ce duk da ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna kaga duk mai jin numfashi yana son rayuwa mai kyau ba zai shirka da Allah ba saboda Allah ya ce haramallahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar makomar sauta ko wa'id din da ake faɗa kenan ma'ana numfashin ya numfasa ya hango wannan abin ya ji tsoron waɗannan abubuwa din wa ma Allahu liman athara ad-dunya 'ala al-akhirah da kuma abin da Allah ya yi tanadi na azaba ga wanda ya fifita duniya kan lahira fa amma man wa asarar hayatar duniya fa innan jahima ma'awa wanda ya fifita duniya kan lahira aljahim azaba wuta ne zafi ita ce makwancinsa kaga mutum ai ba zai fifita duniya akan lahira ba in ya ji irin wannan yace wal makhluqu ala al kuma ba zai taba fifita mutum akan wanda ya halicci mutum ba ma'ana ba zan saba ma Allah ba dan na dadada ma wani sai dai na saba ma wani dan Allah ya ji dadi komi matsayin wanan nan kuwa sai in saba masa na ga mai saba ma Allah ne sai na saba masa saboda ina neman yarda Allah ne da haka ba zan taba fifita mutum akan Allah ba Walhawa hawa alal huda kuma ba zai fifita san zuciya akan shari'a ba duk inda san zuciya ya zo sai ya ajiye wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha anil hawa wal ghayya ala rashad kuma ba zai taba fifita bata akan shirya ba shine al ba zai fifita bata akan shari'a ba don haka wannan shine nafasul haus numfasawa na tsoro ma'ana mutum dole kullum yana hangen abin da Allah ya yi tanadi na azaba ga wasu ayyuka wannan tsoron sai ya hana shi saba ma Allah to wannan shine sai a ce ya samu numfashi na yaqara na farkawa nafasul raja numfashi kuma na tsammani da kyautata zato yace shi kuma inda ake samo shi shine mutala'atul wa'di mutum ya ringa hangen abin da Allah ya yi tanadi na ni'ima ga bayinsa na kwarai. shi ne Allah maɗaukakin sarki ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna hakanan innal muttaqina fi jannatin wa na'im خذوا ما آتيناكم بقوة إن إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون abinda Allah ya tanadi na bayinsa na kwarai kamar ayar da muka ambata mana an da in ka tuno da wannan sai ka tuna cewa ga abinda Allah ya tanadi akai bari na aikata kila kana zaune ana wata hira ba a so a rabu da ita ana zaune ana cikin abokanai da ana ana labarin duniya da harkoki sai aka kira sallah wanda zaka ga ana kira sallah suna zaune suna hira su basu bari ba kai kuma sai ka tuna cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kasratul khuta ila masajid yawan tattaki zuwa masallaci kuma man gada ila masjid aw raha duk wanda yayi sammako da sassafe ya tafi masallaci ko kuma ya tafi masallaci da yammaci a addallahu lahu nuzulan fil janna Allah zai miki tanadin wani matsuguni a gidan aljanna kullama gada auraha duk sanda ya je masallaci ko da safa ko da yamma sai an ajiye miki matsuguni a aljanna sai ka ji wannan ya motsa ga ce kai ba zan bar matsugunin na ya wuce ni ba ko kai tunanin cewa duk wanda ya shiga sahun farko mala'iku suna masa addu'a kaga in mutum ya ji wannan ce mala'ika zai ma addu'a wancan ka zauna a su sai dai a yi surutun banza babu wani addu'a da zaka samu sai ma ka kwashi zunubi nan kuma in ka zo zaka samu rahamar Allah yanzu kake shiga masallaci kake cewa Allahumma ftah li abwaaba rahmatika kana shiga masallaci ka shiga rahamar Allah can kuma in ka zauna fa sai dai dan sai bata na shedan to mutum ya dinga hangen irin waɗannan abin haka nan duk abin da za ka yi misali sadaka ne zance mai kyau sadaka ne ka kawar da abu cuta akan hanya sadaka ne lada ne ka nuna ma wanda ya ɓace hanya hanya lada ne ka tsallakar da mutum wanda ya gaza ko mai kaya a kansa ka sauke masa ko ka ɗaura masa duka aikin lada ne to ka zauna kaɗai ka kare mutane daga sharinka shi ma lada ne sai mutum ya tuna wannan abubuwa agon agon za su kwadaitar da kai ka yi aikin alkhairi ka sa tsammanin kuma Allah zai ba ka ladan abin da kai mafi karancin abin da za ka yi ka samu babban lada a wajen Allah maɗaukakin sarki shine ka ga tsinke a masallaci ka cire shi dan tsinke da ba gani a masallaci ka cire shi kana da babban lada a wajen Allah so nawa za ka shiga masallaci ka gaga abin na ma ba za ka iya cirewa ba wani zai wani yana shigowa ko ɗan ƙaramin abu ya gani a masallaci za ka biya ya sun kuya ya ɗaga ya ke to ɗan wannan abin da kake raina shi ƙila sai yi sanadiyar ka samu tsira a wajen Allah ba za akwai sa tsammani kenan ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu akan wani ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an duk wani abin da kyautata ne kada ka karanta shi kar ka ganshi cewa wai ba bai isa ba a cikin kankanin abin nan sai kaga ta samu daukaka a mace ba ta samu gafara Allah ba saboda kare kuma macen fa ba macen kirki ba mai zaman kanta ta zo wucewa ta ga wani kare yana ta yawo a bakin a bakin rijiya ya kasa shiga yana jin kishirwa ta ishe shi har yana lasan ƙasa ko zai dan samu danshi a cikin kasar ta zo har ta sauka ta ɗibi ruwan nan za ta sha a takalmi ta ba ran nan ya sha ta koma ta ɗebo wani ruwan manzo Allah Allah madaukakin sarki ce a gafarta mata duk abin da ta yi da dama laifin da ta yi zina ne take yi kuma wannan tsakaninta da Allah ne Allah shi ce a gafarta mata saboda kare ba da kake gani abin banza ko kare yanzu ka gan shi a hanya zai mutu za ka damu manzala sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke da hanta na kadawa a jikinsa abin a tausaya masa ta sauti tausaya ma wannan kara yanzu wani da ya ga an buge alade a hanya misali a cikin wannan dabban banza ne ah, ai ba laifi ba ne ka matsa gefe ka ɗauke shi saboda ran da ke jikinsa ka ajiye shi a gefe don haramta ma cin alade ba haramta ma ka tausaya mishi ya samu kanshi a cikin hali ba sai ka samu wani ya buge shi kafar ta karye yana ta ihu ko wani yana ganin ka sai ka ɗauke shi ka kai shi gefa ya ka ga mutumin banza yanzu alaji ai sai ka samu dada a cikinsa kaga wani ya ɗauke shi cewa ma laifi ne tunda in dai kare zai samu wannan to ashe shi da aladen duka ɗaya ne tunda duk an haramta cin su amma mace ta samu gafara Allah saboda wannan karam yasa kada ka raina abin da za ka yi na aikin alkhairi kada ka raina shi Ka ga wani lokacin ko tattabara ko kaza an mata da baibayi ya riƙe ta wani lokacin ka ga wata dabba ka ga zaren nan har ya ci kafarta ka kama ta ka cire wannan zaren ka zake ta Ba ka za alkhairin da zaka samu a wajen Allah domin wannan tausayi Allah ne tausayi ne kuma ya sanya tausayi a cikin bayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbansa wata tsuntsuwa ta zo ta dinga shawagi a kansu tana kaiwa tana kawowa annaba Allah ya ce cikin ku ya dauka mata yayanta wani yace ni ne yace mayar mata da yayanta dabba ba wani yana ganin dabba ba komai bane yanzu wanda suke dauko dabbobin nan an san na sayarwa ne yanka su za a yi amma kaga an daure dabba ta mau dabbobi da ya kamata guda biyar a sa mota sai a sa guda goma sha biyar a tattake su a mammatse su wata wuyanta yana bakin sanansa babu tausayi ko dan mashin din nan na karfe kaga saniya an kanannade ta an dauko ta za kai ta mayanka a wannan mashin din yanzu in kai dan adam ya ga saka na aka ma wannan daurin ya zaka ji a dauki mutum a daure shi a wannan dan mashin din nan fa da bai wuce ya dau garwa guda hudu ba sai ka ga katan sa an dauko shi an daddaure shi a wannan mashin din babu tausayi kuma yanka shi za a yi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta ya rubuta cewa kyautatawa akan duk wani abu yace har dabbar ma in zaka yanka ka tabbatar ka wasa ukar ka ba ka wadar da ita ba kuma ba a yanka dabba wata tana kusa da ita saboda kakka daga mata hankali su wannan ba tausayi ba ne saboda haka wannan cikin irin abin da za ka yi ka ɗauke shi ba wani abu ba kai gana ganin ba abu ba ne amma a wajen Allah wani abu sai Allah ya ɗaukaka darajar mutum ta haka ya ce wa husnul zanni bi rabbi ta'ala da kyautata zato da Allah kada ku dinga mu munan ta zato kafirai su ne suke suke yanzu nuna billahi zanna sau ke kai Allah na ai ba wani abu Allah ba za a samu rahama ba na musulmi yana kyautata zato da Allah mutum ya ringa kyautata zato da Allah maɗaukakin sarki ko da ka yi laifin ka yadda cewa za ka koma ga Allah Allah nan ne jin bayi ne mai yafe musu ne shi yake da gafarar shi yasa in kai laifin ya ce ka je zai yafe maka ba mu zama to masu kyautata zato da Allah wa ma a'adda liman athara Allah wa rasulahu wa daral akhirata da abinda Allah yayi tanadi ga wanda ya fifita Allah da manzansa da lahira akan duniya wa hakkama al-huda ala al-hawa kuma ya fifita shiriya akan san zuciya wal wahya ala al-ara'i kuma ya fifita wahayin da Allah ya saukar akan maganganun mutane mana duk abin da ya zo ka ce a'a mu abin da shari'a ta ce da shi za mu yi aiki duk abin da yake tunanin ɗan adam ne mu ajiye shi ya yi daidai da shari'a fa biha hawa ni'mat za mu ɗauka in ya saba ma shari'a ya je rike ra'ayinsa mu rike shari'ar mu kar ya dinga tunanin cewa tunanin wani ya fi abin da shari'a ta zo da shi wa sunnata alal bid'a kuma ya fifita sunna akan bid'a haka masu fifita bid'a akan sunna sai su ji wannan ya fifita sunna akan bid'a duk abin da aka ce sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi daren duk abin da aka ce bid'a ne fararran abu ne ba a yi shi ba rabu da shi komi kan shi komi shi ka ajiye fa inna kullu bid'atin balala duk wata bid'a fata ce dukkan abin nan ka ajiye shi sai a'a wallahi za a yi wani taro ne za a yi ambatan Allah na shekara na waye na ne kace annabi yayi har ce bai ba kace to kenan ku je ku yawo ko a za a yi wani zama ne za a karanta wata sura to kaza saboda neman wata biyan bukata za a karanta yasin dubu daya don neman wata biyan bukata a to wannan abin shin annabi ya san da shi ko bai san da shi ba ko ɗayan biyu ne in ka ce ya sani to me yasa bai yi ba kana tuhumarsa cewa ya ɓoye kai kuma kai zaka ce annabi bai sani ba in ka ce bai sani ba gaga ai gara ma ka ce gara ma na farko ai ko kuma ma babu gara ba ah, ka ce annabi bai sani ba ko ka ce ya sani to ya sani ne yasa bai yi ba kuma shin an sami irin wannan yanayin ana cikin damuwa da kunci a zamanin annabi an sami irin wannan yanayin ko ba a samu ba an samu me yayi a lokacin ga abin da ya sai ka irin abin da ya sai ka fifita sunna akan bid'a ce wannan sunna ce to na rike sunna wannan bid'a ce na bar bid'a da ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikin da ba al'amarin mu da wannan ba za a karba ba komai kan aikin nan haka mutum ya yi aiki ya fifita sunna akan bid'a ce wannan sunna ce ka rike ta sunna ce waccan bid'a ce ka bar mu yan bid'a je su wa mata na alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa wa ashabuhu ala awaidil khalq da kuma abin da Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbansa suke kai na wato ayyuka wanda suke sun aikata su yanzu wannan din ne in ka zauna ka rike shi zai ake to kai ka zama ka zama dan tsatsauran ra'ayi ko ka zama salafi ko ko ka zama ba wahabi duk abin da za a faɗa ma da. akan ko akan ko saboda ka ce kai abin da Allah da Annabi ya ce a yi shi za ka yi baka yadda ka yi compromising akan wani abu ba baka baka sakewa a Allah ya ce a yi a yi Annabi ya ce a yi yayi ya yi ya ga ana yi bai hana ba eh sahabban shi sun yi eh ya karfafa su a kai eh kenan. amma ba su yi ba kai waye da za ka yi yasa imamu malik Allah ya masa rahama yake cewa duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin ba yanda zai zama addini ne ba yanda zai zama addini tunda a wancan lokacin ne ai wahayi yake sauka wahayi shine zai bada cewa wannan daidai ne wannan ba daidai ba to tun da wahayi ya kare kuma ya za a zuwa ce abu daidai wannan ba daidai yi sai faɗa sai dai ka faɗe shi ta hanyar wahayi kuma ba son zuciya ba to wannan shine na fasurata idan mutum yana waɗannan ayyuka yana kyautata zato yana sa tsammani da Allah to ya samu wannan numfashin na wato arraja sa tsammani da kyautata zato sai na ƙarshen su na fasul mahabba numfashi na ƙauna ya ce shi kuma inda ake samo shi shine mutala'atil asma'i was sifati mutum ya dinga hange yana leko sunayen Allah da sufofinsa da abin da suka kunsa wa mashahidihin na'ama wal ala da kuma ir mushahadatul ala inna an-na'ma'i wal da kuma wato ganin ni'imar Allah da falalarsa a kanka wannan sai sa ka ji kana san Allah in ka san Allah ka san sunayensa da siffofinsa kuma duk ni'imar da Allah ya kana ganin ta an-ni'matu zahiratu wal batina ta fili da ta boye da wacce ka sani da wacce baka sani ba ni'imomin da Allah ya mana wanda muka sani kawai muke gani akwai na da yawa na boye da bamu san su ba Allah ya mana da yawa fa yanzu ka kwanta kai bacci wallahi ni'ima ne akwai wanda ya fi sati baya bacci wani sai an hada mishi da magunguna wai ana so ya bacci kai kuma kana zuwa ta gari ta yi na fulfulinka ta gama komai ka ci abinci ka sha ruwa in kai mai alwala ne ka yi alwala ka yi raka a biyu ka kwanta ba ka da damuwar kowa ka kwanta a barin daman ka kai addoyin ka falaki da nasi da kulhu a kai ayatul kursi kai amana rasulu ka kwanta ba za ka san san da bacci dauke ka ba to wallahi wani ba wannan ba duk abin da ka masa ba zai bacci ba ashe ni ima ce kake cikin ta baka sani ba yanzu ka yi tattaki ka tashi ka zo wajen nan ka zauna wani yana na wallahi ba zai iya ba wani kuma zai zo ka tsinduma shi a wajen nan sai jidi ya takura sai jidi da shi ake magana <laughs> wallahi zai jidi ya matsu duk sanda aka faɗi wata kalma ya ce annan fa ina ganin da ni suke yi sai jidi ya takura ashe kai kana cikin nema baka sani ba ka ɗauki abinci ka ci wani in ya shiga gida ba abincin da za ci sai dai ba iyalan shi a guri da yawan wasu in ka shiga gida yanzu za ka samu akwai abinci akwai wanda in ya shiga gida bai san da me zai shiga ma gidan ba ashe kana cikin ni'ima ba ni'imomi ne ba duk wanda ya san wannan ni'imar wallahi zai so Allah ba zai dinga hangen wani abu babba ba zai dinga duba wanda yake kasan ne ba wanda ke sa ba yanzu ya kayan shi da yadda kai shi yar bakan leda ya zo da ita masallaci gida zai kai wani ko bakan leda walla da gani ba wannan yar bakan leda da kake gani ka dauko ta ba ta da yawa dan bread ne bai wuce na 500 a ciki ba to wani ko gurasa goma ba da ita kai kana da biredin 500 da zaki. wani wallahi gurasa ta goma nan da kake gani ana yawo da ita ba zai iya siya ba ashe kana cikin ni'ima in kana cikin wannan ashe ba za ka gode ma Allah ba ba za ka so Allah ba sai mu ce je na san Allah dan haka fa idza zakara da zaran mutum ya tuna yana da zunubai to tanaffasa bil khawfi sai da jin tsoron Allah bari ya je ya nemi gafara Allah akan zunuban wa idza zakara rahmata rabbih wa sa'ata maghfiratihi wa afwihi idan ya tuna rahamar Allah da yalwan gafararsa da yafiyar Allah tanaffasa bi raja'i sai ya samu nutsuwa zai ce kai Allah nan zai yafe mu ni zanuban da ya ce kai Allah nan zai yafe mu wa idza zakara jamalahu wa jalalahu idan ya duba girman Allah da kyan Allah da cikin zubobinsa wa kamalahu wa ihsanahu da kyautatawarsa da ni'imarsa tanaffasa bi rubi ya ce ina san Allah dan haka mala yace falyajin abdu imanahu bi hadhihi al-anfas ath-thalatha duk wani bawa ya auna kansa da waɗannan abubuwan guda uku takhafullah tarjallaha tarjullaha wa tuhibbuhu ka auna kanka da waɗannan abun guda uku kana tsoron Allah kana nema a wajen Allah kana kyautata zato da shi kuma kana san Allah yace li ya'lama ma'ahu min al-iman wannan shine zai zai zai factor din da zai ce kana da imani ko baka da shi in mutum ga baya tsoron Allah zai auka ma laifi na azabar na saban Allah ba tare da wani fargaba ba to kaga wannan baya cikin masu numfashin yace fa innal quluba mafturatun ala hubbil jamali domin zukata an gine su an an an halice su an sanya su akan san abu mai kyau ko zuciya tana sa abu mara kyau ne zuciya tana sa abu mai kyau wal ijmali da kuma kyautatawa yace wallahu subhanahu jamil Allah mai kyau ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah jamilun jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau Allah bai son abu mara kyau inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya son abin da bai da tsarki ballahul jamalu tam Allah shi yake da kyawu wanda yake na cika alkamil cikakke min jami'il wujuhi ta dukkan fuska duk wata fuska Allah ya cika da ita sai mu ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun jamalu zati zatin Allah zati ne wanda yake babu zati irinsa wa jamalu sifati sifofin Allah babu sifofi irin na Allah wa jamalul af'ali ayyukan Allah ba ayyuka masu kyau irin na Allah ba haɗi ma duk abin da Allah ya in kaga an yi kwaikwayo sai kaga na Allah ya fi babu haɗi yanzu kaga irin mutum mutumin nan da ake wai robot ka haɗa shi da ɗan adam ai ko fasin bai kai a kyan dan adam ba ko ya kai yanzu wannan kana samu wata sanda ka rade sai wace gaba da duk wayoyin sun tsinke ne ya gama aiki amma dan adam fa sai dai jini ya kwanta a je a mishi gashi ya dawo ya ci gaba da motsinsa halitta Allah kenan Allah ce haza khalqullahi fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni wannan ita ce halittar Allah ku nuna min abin da aka yi halitta kuma bayan Allah ka duba sama ka duba ƙasa ka duba tekuna ka duba yanda Allah yake saukar da ruwa shin akwai wani yin irin na Allah ne babu ne jamalul af'ali duk aikin Allah akwai kyau a ciki laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a mafi kyawun sura wa jamalul asma'i ga kyawun sunaye babu sunaye masu kyau irin na Allah duk kyan suna bai kai na Allah ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, ku dinga wato mafi kyawun sunaye sunayen da aka danganta su da Allah Abdullahi da Abdurrahman a ce Abdullah a ce wani Abdurrahman wannan su ne kyawawan sunaye a ce Abdul Khaliqi Abdul Sani Abdul Basir Abdul Jabbar Abdul Quddus Abdul Salam Abdul Mumin amma da an danganta da wani Allah sai ka ji abin ya baki a ce Abdul Hussein kamar da yanzu ya ce cewa wai Abdul Hussein da ma ta ji ba daɗi abu wai Abdul Hussein bawan bawan Hussein na Abdullah wa idza jama'a jamal al kullahu kulluhu ala shakhsin wahidin thumma kana jami'uha ala jamil dhalika shakhs ثم نسب هذا الجمال إلى جمال رب تبارك وتعالى كان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس wannan wani misali ne malai bayan ce da duka wannan halittu kyau halittu gaba daya Allah zai dauki kyawun halittu duka gaba daya ya daura ma mutum daya daga cikin bayinsa yace to da za a dauko kyan wannan bawan guda daya a danganta shi da kyan Allah in ka kwatanta shi da ya wuce misalin fitila wacce take mai duhu ba ka kwatanta ta da harshen rana ka duba bayan da kyawun halitta Allah in ka ga wata halittar Allah abin sai baka mamaki wai akwai wannan abin haka ka duba wasu irin kifaye wasu irin tsuntsaye yanda Allah ya yi su da wani irin kala ka yi ta kallon kyawun abin ka ga firanni yanda Allah ya fitar da su wani abin an nuna ma aka ce anya a duniya ne wannan abin ba wasu lambunan haka amma ta ruwaye Allah ne yi su kuma Allah ya fi su kyau shi ne kowa ya yi ya wannan zuciya zuciya mai tsoronsa zuciya mai kyautata zato da Allah zuciya mai kaunar Allah an ka samu wannan abubuwa guda uku ba abin da ya karfa a duniya saboda tsoro zai sa ka nisanci sabon Allah kyautata zato da Allah zai sa ka yi burin abin da ke wajen Allah shi ne zan zanko ah, mahabba za ta sa kuma ka so Allah kuma ya samu wannan mai rasa Allah ko baka ci abinci ba za ka damu da yunwa ba su za ka ke ganin annabawan Allah wani lokacin zai su lokaci mai tsayi suna azumi ba sa damuwa saboda wannan abin shi ne ya lullube su ya katange su abin da suke gani ke Sha manzo zalla sallallahu alaihi wasallam kwana uku bai yana azumi a jere ba kakkautawa ko ya shiga sallah kafar shi ta kumbura har sai gari ya waye yana idar da sallah ba ana kiran as-salatu sallar dare waye zai yawa na cikin yanzu lokacin da zai idar da sallah yana kishin gida bilal zai zo ya ce lokacin sallah yayi alan ka kwanta kana ta ba sai yadda aka yi da kai ba na roƙo Allah ya iya mana Allah ya ba mu ikon ba Allah sa muke roƙo ya tsare mana imanin Allah ya karfafa imanin mu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu gare wannan mu ka ce kuma Allah ya ce mana da ake fama da inda ake fama da tashe-tashen hankula Allah ya kawo ƙarshen su wannan masu garkuwa da mutane Allah ya daɗa karya su alhamdulillah ana samun nasarori a kansu Allah ya kawo ƙarshen su Allah ya daɗa karya su waɗannan kuma shugabanni na arewa da suka ɗauki matsaya na cewa sun haɗa kansu da buɗe wani azuzu na tallafawa ganin cewa an yaƙi wannan abin Allah ya ba su nasara a kai kuma kaga ya nuna cewa ta kowa da kowa ce in ga kalli kwamitin da aka shirya gaba ɗaya da musulmi wanda ba a abin da kowa ne kuma haka ya kamata mu zo mu haɗe kanmu gaba ɗaya a nemi mafita amma a tsaya ana wannan wannan wannan wannan wannan kabila kaza ne wannan yaji wannan ba lokacin shi bane yanzu ba lokacin wannan ba ne ba wannan yana waje za wannan yana masallaci za wannan za ba ruwa na duk ba wannan ake ba yanzu mu haɗe kanmu ne mu sami yadda za mu samu mafita kowa ya gyara kai kanshi mu gyara alaƙar mu da Allah mu nemi mafita a wajen Allah da muke tsoron shi kullum zaka ji ana hirar zaɓe zaɓe zai zo duk wannan hirar ba ita ta kawo mana mafita ba mu ne da amarin da Allah shi zai kawo mana mafita mun tashi mu dinga cewa Allah ya kawo mana gyara Allah ya zaɓan mana abin da ya fi alkhairi shine kawai mafitan mu ba amma idan ka a kana ta wani fashin baki a yi ta ɓata lokaci da ba da amfani sai a manta da Allah wanda ya manta da Allah Allah zai mance da shi wanda ya tuna da Allah Allah zai tuna da shi Na haka mu zamanto masu tunawa da Allah masu mayar da al'amarin mu ga Allah sai Allah ya kawo mana tsoci Allah mu tsaye ce ko ya amsa mana Allah kuma ya biya mana buƙatun mu gaba ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين